Aminci ya tabbata gare ku masu kallo cikin labarin fitattu idan mai kallo bai manta ba. Mun yi magana ne akan Adam A Zango da Ali Nuhu shin wa ya fi abin koyi? Yau kuma za mu kawo muku yadda wani bawan Allah ya ce matan Najeriya ba su iya soyayya ba yayin da budurwan shi da kasan Amerika ta kawo masa ziyara zuwa jihar Kano. ga hiran da suka yi da shashin hausa na bbc yana da kirki ya taimaka min kan wani wadda yake so ya damfare ni a instagram yana so ne kawai ya yi magana da ni ya gane cewa shafin wancan na bogi ne sai ya ce masa ya daina damfara ya samu aikin yi a wannan lokaci ne na ce lallai wannan mutumi yana da kirki sai na ga ya tura mini sako ta instagram sai na ji ina so mu kasance tare ban ji tsoron hisba ba domin ban san ko su suwane ne ba amma sun ba da goyon baya suna so in garbi addinin musulunci yadda na ji kame da najeriya na hau keke nafe akwai daɗi sosai uh, um, mutanen suna da kirki da son baki na je gidansu na ga 'yan uwansa abokansa sun zo akalla kimamin wajen guda 100. sai suleiman ya ce wannan gaskiya gani ke ba komai wani mutum ba yayin halitta ma'ariya ya haka don ki aikin musamman a ban da shakka amma ta wani lokaci za mu ga akwai yan karya shi amma dai gaskiya na da ita ni ban ji wani shakka saboda na yi soyayya da mata da dama a social media kuma dai karkashe dai bai ba gaba ba ne shi amma ya yi wakil ni zan koma kasan Amerika zan fara samun masa visa tana daukar wata tara zuwa sha biyu kafin a gama daga nan sai ya koma california zama tare da ni